Bips. Babes. Dana wuya Bips. A baki da mana ni ba matsala tare matan nan unguwa fa kenan. Shi sa fa ni ban wani san fa soyayya gyara yan ƙeriyan nan. Dama ina so in miki wata magana ne. Kin sai a baya? A wallahi ban sai ba ko zaka sai mun ne. Ko fa to akwai wani shago da na gano miki a nan baya ana sai da a baya. What? Shine nace bari an same ki in ga miki.